من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين yan uwa masu kallo da masu sauraro a duk inda kuke a faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun gode wa allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a wannan fili mai tarin albarka in ba a manta ba muna bayani akan abin da ya shafi wato uwa mace uwa gangariyar mace wace ke tana fuskantar watan azumi mai albarka da irin tanade-tanade da za ta yi domin fuskantar wannan gagarumin bako wanda yake zuwa ya kuma wuce zai zo wata ɗaya ne kacal amma sai ka kaman kwana guda ya yi saboda tsananin begen shi da al'umma suke yi waɗanda suke ibada wasu ko za su kamar shekara goma ya yi allah allah ma suke yi a yadda kwallon mangoro domin a huta da kuda su a wurin su kenan to mun yi bayani akan mace wacce take gida wanda dama dukkan aikin lada gaba daya ita ce take kammala shi da watan azumi ta shirya abinci wa wanda suke buɗe baki ta shirya abinci wa wanda suke sahur ta shirya yara su tafi makaranta sa'an nan kuma ta shirya wa mijinta abubuwan da ke bukata kuma ta zo ta yi karatu ta ji wa'azi duk gashi nan ayyukan lada mata su suka handame shi a watan azumi to maimakon wannan aikin da kike yi na ladan ya zama cewa rabi da rabi ke samu shi sa muka kawo cewa lalle ki tanade shi tun yanzu domin ki zama kin samu abubuwa in ba mantawa mun yi magana akan irin hukunce-hukuncen azumi da ya kamata mace ta sani ta san abubuwan da yake wajibi ne a kanta ta san abin da zai bata azumi ta san waɗansu hukunce-hukunce da za su iya hwaɗowa a cikin watan azumi don ta amfana don ta amfana da su eh, yau ma za mu ɗora a kai har yanzu muna bayanin irin tanadin da za ta yi ita mace ta garin ta tanadi na yadda za ta kiyaye lokacinta lokaci yana da matukar tsada musamman a watan azumi kowane daƙiƙa minti ɗaya kenan to babu shakka ya kamata ya zama akwai wani abu da mutum zai amfani da shi cikin watan azumi saboda ɗimbin ladan da za a samu kun san kuma saboda muhimmancin lokaci allah ya ta rantsuwa da lokaci tun daga kan surar nan da muka haddace ta wanda ake kiranta suratul asri inda Allah madaukin sarki yake cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah ya rantse da zamani ya rantse da kacokan din lokaci cewa jinsin dan adam yana cikin hasara sai lissafa mana ya toge mana waɗansu wanda suke su hudu su ne kawai ba za su yi hasaran ba na farkon su na amanu sai wanda suka yi imani imanin nan da Allah maɗaukin sarki kamar yadda na faɗa a halkar mu ta farko cewa Allah maɗaukin sarki shine ya halicce ka Allah maɗaukin sarki shi ya halicce ki Allah shine wanda ya zai baki umarni ki bi shi ya tsara miki dokoki shi ya hana ki ya ce ki yi kaza ya ce kuma ki bar kaza Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzo wanda yake rahama ne gare mu yake bayyana mana abubuwan da za su shigar da mu aljanna ya kuma tsawatar mana da abubuwan da za su jefa mu ga hallaka. duk da haka ya aiko da littafi wanda littafin gashi nan a hannuna gashi nan a hannunki shine alkur'ani mai girma to tun da ya haka to shine zai ba mana ya ce mana ga dokar da za a bi sa'annan abi ala lahul khalqu wal amr tun da shine yayi halitta to shine zai ba da umarni kuma a bi wannan umarni din to saboda haka dole ne mu kiyaye lokacinmu cikin watan azumin ramadan daga cikin abubuwan da za mu yi a watan azumin ramadan wato mace katta yawaita fita daga gidanta sai inda larura domin ayyukan da suke gabanta a wannan rana suna da yawa saboda haka larura kawai za ta fitar da ita haka kuma kada mace ta yawaita wato kallon abin da ba shi da amfani wannan zai iya jawo mata matsala a cikin ibadunta don haka wajibi ne ta tsaya kawai akan abubuwan da yake su ne masu amfani ma'ana in zai yiwu akwatin talabijin duka tashoshin mashiritan nan tashoshin da suke kawo wato abubuwan da ba su da alaka da addini tashoshin tsaraici tashoshin kaɗe-kaɗe da raye-raye to a kukulle su duka a bar tashoshin da suke na amfani kawai karatun alkur'ani wa'azuzzuka abubuwa tun da azumi ne ya kamata ko ba ma watan azumi ba ya kamata mutum ya nisanci irin waɗannan abubuwan to balantana kuma wata ne mai alfarma kada zama kina ginawa kuma kina rusawa to wajibi ne mutum ya kiyaye wannan eh, har yanzu watan azumi abin da ake so mace ta kula da shi sosai ta tanadi wato goman ƙarshe ɗin nan kun san ku iyaye mata kamar yadda muka faɗa ayyukan suna yin yawa tun da asuba za ta shi a yi abin a sahur wasu matan karfe hudun dare za su tashi ta yi ta wahala don ta tanadar da abin da za a yi sahur bayan haka gari na wayewa bayan an yi sallah akwai su wanke-wanke idan ba mai hannu da shuni ne an ɗaukar mata mai aiki da za ta dinga mata wanke-wanke ba ita za ta yi wanke-wanke ita ce za ta shirya yara ta musu wanka ta tsara su a tura su makaranta hakanan kuma ga shauran ayyuka sannan ita ma tana so ta amfana da wannan watan tana so ta ji wa'azi tana so ta je wajen karatuttuka tana so ta karanta alkur'ani to duka wannan ba zai yiwu ba sai idan kin hararo ɗimbin ladan da zaki samu da watan azumi sa'an nan kuma kin hararo irin abubuwan da Allah ya tanarwa wa da suka yi irin wannan ayyuka da watan azumi sannan suka jajircewa kanki kuma kika yi amfani da damar da Allah ya baki to wannan shine zai sa ki zama kin himmatu a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba za mu iya lura da tsarin da ya kamata wato ki tun farko da ke da mai gida da yara kafin azumi ya kama da mako guda misali haki iya zama ku iya zama ku tsatsara abubuwan da kuke so ku yi cikin watan azumi bangare guda uku bangaren da za a ba jiki wato abinci da za ku tanada da abun sha da abubuwan da ake bukata na watan azumi duka tun wannan lokacin za ku tsara shi don ya zama muku da sauƙi ɓangare na biyu shine ɓangaren ibadar da za ku yi na ga cokan ɗinku wanda kowannenku ta shafe shi shine wannan ibada ta watan azumi abin da ya shafi azumin kowa zai yi abin da ya shafi sallah kowa zai yi abin da ya shafi shauran ibada da za ku yi su na gaba ɗaya to sai kuma ɓangare na uku abin da kowa zai yi ƙoƙari wato shi a karan kan shi ya yi wanda wannan ba haɗuwa ake ba misali kowa ƙoƙarin shi ne zai yi wajen karanta alƙur'ani watakila ki ce to ina so in yi katama wato in karance alƙur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi ko da so ɗaya ne a watan azumi saboda ayyukan ki yayi yawa to wannan kin ga tsarin ki ne tsarin da 'ya'yanki kuma za ki musu su ma yanda za su yi wannan akwai tsari kuma na nafulfili wanda mutum zai yi na salloli wanda kowa shi yake wa kanshi misali ki ce zan tsare sunanin rawatif sunonin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin su sai idan yayi tafiya wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya tabbatar garanti wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa gida da su a aljanna to kun wannan ba karamin aiki ne idan mutum ya ce zai wannan tsarin dole ne sai ya sa wa kanshi jadawali ta yanda ba zai kauce wannan abun ba kina da manufa kenan 'ya'yanki ma suna da manufa kin cusa musu manufa ɗin domin uwa ita ce take turawa 'ya'yanta take setin 'ya'yanta akan inda za su tafi tsarin yadda da alfijir wato kafin eh, rana ta fito me ya kamata mu yi da ke da mijinki da kuma 'ya'yanki musamman ke da 'ya'yanki me ya kamata ki koya musu to wannan yana bukatan jadawali don kina da abubuwa bayan abinci da suka ci na sahur kin ga akwai rakatai fijir da za ta zo sannan akwai sallan asubahi da za ta zo sannan akwai wato karatu ko kuma cin gajiyan kafin rana ta fito ba koma za a yi a sharibaci ba a wannan lokaci lokaci ne da ake raba arziki na wanda suka zauna a wannan lokaci suka yi ibada suke samun jin daɗi akwai sallar da zaki wanda zaki zauna a wannan a gidanki a inda ke zauna masallanki da ki zauna ki ɗan yi karatun alkur'anin ki har zuwa rana ta fito ki ƙara kamar minti goma sha biyar bayan rana ta fito ki tashi ki sallah raka'a biyu wannan zai baki daman kamar kin yi aikin haji da umra kiga kina zaune a cikin gidanki gashi kina samun ladan aikin hajji da umra alhalin wani zai biya kudin shi ya sha wahalansa ya yi aikin hajjin ya dawo kuma sifir bai samu ladan ba saboda ya yi abubuwan da suka bata mishi aikin hajjin shi to kinga wannan yana bukatan jadawali har yanzu shi kan shi bacci a watan azumi yakan iya zama ibada amma akwai kuma baccin da yake zama masifa ya bata wa mutum lokaci to baccin da yake zama ibada shine baccin da zaki yi shi don ki samu jikinki ya huta hankalinki kwakwalwarki ta dawo yadda ya kamata don ki samu karfi ki ci gaba da yin ibada ki baccin da ke zama masifa shine baccin da zaki yi shi lokacin sallah ta zo ta wuce ki lokacin azara ya wuce ki ba kan lokaci ba la'asar ta wuce ki wataƙila la'asar ma ba ake ta ba sai magarba to wannan ya zama masifa ko kuma baccin da zaki yi kafin sallan asubahi har rana ta fito baki sallar asubahi ba wannan baccin ya zama masifa to dole mutum ya tsara wa kanshi yadda zai wannan wato sha'anin bacci din da tsarawa da dare da yini da kuma yadda zai huta har yanzu abubuwan da za ki tsakanin wato tsakanin me ake kira walaha lokacin sallan walaha zuwa azahar me ya kamata ki a wannan tsakani sa'an nan daga lokacin azahar zuwa la'asar akwai abin da zaki a tsakani ko babu sa'an nan daga la'asar zuwa magarba akwai abin da zaki wannan kan babu makawa ki kan kin san tunda akwai abinci da za a yi da kayan wato makulashe na buɗe baki da ake da shi so bayan an an yi sallar isha shin akwai wani abu da zaki yi ko sai hutawa kawai ko sai bacci to wa'annan yana daga cikin abubuwan da muka ce za mu yi magana a kansu za mu faɗi yadda za a tsara jadawali ta yadda za ki amfani da irin waɗannan abubuwa ya uwa har yanzu za mu ga cewa akwai waɗansu abubuwa da muke yi cikin watan azumi na saɓawa allah maɗaukin sarki wato saɓawan nan yana da yawa wanda yake ga cewa mutum yana saɓawa wato daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan dukka kuma yana samun kan cikin rikici mu misali na saba wa allah maɗaukin sarki za ga cewa kin hana kanki cin abinci kin kame kamar yadda ma'anan azumi yake kin kame daga ci da sha da kuma barin sha'awa wannan abu ne mai matukar muhimmanci bayan bakya cin abinci ba kya shan abin sha kin hana kanki sha'awa to wannan mai muhimmanci ne Allah ya hana ki sai kuma kika zo kina cin naman mutane kamar yadda muka faɗa a farko za a zauna da wance da wance ana gulmanta idan kina gidan suwa ne suwa ne ga abin da suke yi suwa ne ga abin da suke yi wance ta yi kaza mijin wance ya yi kaza wannan duka yana rusa miki lada kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa yana ce da su cikin hadisin abu huraira a tadaruna man ba kalu allahu wa rasuluhu alam yace kun san me ake kira wato yi da mutum suka ce wato allah shi ya barwa kanshi sani manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce algiba shine zikruka kaka bima yakrahu shine ka ambaci aibin dan uwanka alhalin kasan baya su kuma wannan aibin yana fa da shi ba wai bai da shi bane kaman ki ce wance gajeruwa ce yadda kurkusa kuma gajeruwa ce ba wai ko ki ce wance baƙaƙirin mai jan ido kuma baƙa ce mai jan ido amma kin san a gabanta ba za ki iya ce mata baka mai jan ido ba to a yannan da ki faɗa to kin ci naman ta kenan to kun ga kuma Allah ya hana mu cin naman yan uwanmu Allah ya hana mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu Allah yana cewa a yuhibbu kuma an ya'kula lahma kai mayitan fakarihtumuhu shin ɗayan ku yana so ya ci naman dan uwan shi bayan ya mutu ai kun ki cin naman yan uwa ba wanda zai yagi naman dan uwan shi ya ci bayan dan uwan nashi ya mutu wani mawaƙi da yake magana akan masu wato cin naman 'yan uwansu da hausa sai yake cewa ka yagi naman dan uwanka ka ci ko gashi babu akuya ka dan ta yi mushe sai ka yadda ita kun ga wannan wauta ne dan uwanka jininka dan adam mutum ka yagi naman shi ka ci ko gasawa ba kai ba kuma akuyarki ko kazarki ko agwagwarki eh, ko 'yar shilakki ta yi mushe ta faɗi sai ki ce a ɗauka a kai bola a kai juji a yadda ita ha ita ma yake ɗauka ki ci kawai to wannan yana daga cikin wato manya-manyan kurakurai da muke yi wajen wato saɓawa allah maɗaukin sarki a cikin watan azumi har yanzu daga cikin saɓawa da muke yi tunda muna azumi kuma gashi nan muna fama da ibada allah maɗaukin sarki yana ce mana inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta lallai sallah wajiba ce an wajabta ta ga muminai a lokacin da aka iyakance sai ki ga baiwar Allah tana ta aiki tana ta aiki aikin da take yi bai kai sallar muhimmanci ba sai ta bari har lokacin sallah ya wuce ba tare da ta yi wannan sallah din ba to kun ga kuma akwai gargadi mai yawa akan batun barin sallah dole ne sai an tuba an komo ga hanya sai Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana Allah yana cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakatu sai su ma yan uwanku a addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inna bainar rajul wal kufr wa shirku tarku salat abin ke bambance tsakanin mutum wato ɗan adam musulmi da kafiri shine kawai sallah faman taraka hafa kafar duk wanda ya batta to ya kafirta kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadin ladhi bainana wa bainahum as faman taraka hafa kafar dukkan mutum wanda yake sallah to shine kawai yake cikin zimma ta ubangiji kuma alkawarin da Allah ya zai tsayar da mu shine mutukar mun tsaya muna sallah in ko muka bar sallah to wanda ya bar sallah to ya kafirta ba shi da wani abin da zai yi saboda haka a hirɗinki a watan azumi ki zama cewa aikin ki ya hana kiki sallah har sai bayan lokacin ta ya fita in an tara dukkan ayyukan da kike yi ladan shi aka aje shi a gefe na kawo zunubin sallah kawai sai kiga cewa du ya lashe wannan ladan ana bin ki bashi to saboda haka a yi aiki a kuma tsara lokacin sallah a yi sallah Ah, banda baccin bayan ah, kafin alfijir banda baccin kafin alfijir kin yi aiki kin gaji dab da alfijir kuma ya kwanta a yi bacci to daga nan sai ga shaidan ya zo ya miki fitsari a kunnanki ba za ki tashi ba sai bayan rana ta fito to duk aikin da kika yi ba zai biya wannan rashin sallar da baki akan lokacin shi ba wannan yana daga cikin wato abu haka kuma sallar la'asar mafiya yawan mata suna sakaci da sallar asar don a lokacin ne wato suka fara ayyukan harkar buɗe baki wannan harkar buɗe baki harka ce ta duniya harka ce ta abinci da ake so a ci wancan kuma harka ce ta lahira saboda haka sai ki tsara duk lokacin da ga lokacin la'asar ta yi sai ki zama kin yi sallar la'asar akan lokacin ta Allah maɗaukin sarki yana cewa hafizu ala salawatu was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye sallolinku musamman sallar tsaka-tsaki ita ce sallar asar ku kiyaye ta magabatanmu sun kasance idan sallar asar ta wuce su zama suke yi a kofar gida suna gidan a zo a musu ta'aziyya domin manzan Allah sallar ma yana cewa duk mutumin da sallar asar ta wuce shi to yana daidai da mutumin da ya hasaran wato 'ya'yansa da matansa da dukiya shi da duk abin da ya mallaka a duniya kun ga kuwa gobara kawai in aka wa mutum mutane sun dinga zuwa suna mishi jaje kenan amma so da dama sallar la'asar za ta wuce mutum ko kula kama ba wanda zai yi kai kan kama da sallar ta wuce kan baka damu da wannan sallar da ta wuce ba ma ka jin cewa ka yi laifi ko kuma ba wani abu to dole ne mu kiyaye sallah musamman ita wannan sallah da muke yi a wannan lokaci Allah maɗaukin sarki ya mana gargaɗi kwarai ga wanda suke sabawa Allah akan sallah Allah yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalquna gayya wanda suka zo daga baya suka zama cewa sun kasance su kuma suna walakantar da sallah ba sa yin sallah akan lokaci sannan suna bin son zuciyarsu gara ma wacce take aiki da wacce take zama take kallon talabijin kawai har lokacin sallah tana gudun kar ta tashi wani abu ya wuce ta alhalin kuma a wasu kasashen da ake ɗauke wuta ba mamaki tana cikin kallon za a ɗauke wuta ɗin ko da tana da janareto kafin a jiya ta da janareto wani abin ya wuce ta to balantana kuma wannan sallah ce to dole ne a kiyaye har yanzu daga cikin sabawa da wasu matan suke yi ko waɗansu masu azumi ga cewa watan azumi an gan shi an kuma yi bayani an ya kama duka yanzu wannan magana da muke ai ta gidan rediyo da talabijin ake ji kuma ana amfani da shi kuma duk labaran da muke ji za mu ji ne wasu ma rediyo suke saya suke yawo da shi duk inda za su je suna tare da su amma watan azumi kawai an ce an gani a ce ganin rediyo ne ko rediyo yana da idan duna ne zai je gano ba mu sani ba to daga cikin kurakuran da ake yi sai mu. sai ku ga mutum ya kwana biyu ko uku bai yi azumi ba wai yana jira sai ya ga watan da kanshi wasu su yi tawilin cewa Allah ya ce faman shahida min kuma shara falesunhu duk wanda ya ga watan azumi haka ki suke fasarawa in ko haka ne to kenan in dai wanda ya gani ne to kun ga makaho gaba ɗaya da makauniya ba za su yi azumi ba kenan dan ba za su ga watan ba ashe ba gani na ƙwayan ido ake magana ba wanda ya halarci watan azumin kamar yadda muka faɗa a farko yana musulmi yana mumini yana mai zaman gida ba matafiyi ba yana mai halin lafiya ba mara lafiya ba mace kuma tana mai halin tsarki ba jinin al'ada babu jinin biki waɗannan su ne aka ce wanda yake cikin wannan hali to wajibi ne ya yi wannan azumi ɗin kar ya kuskura ya azumin ah, ya ƙi yin azumi saboda irin waɗannan abubuwa da muka faɗa a baya wasu kuma aka akasin waɗannan su kuma sai suka zo suna suna taron azumi ɗin wato azumi ya rage kwana biyu sai su fara masa tare sai ce bari su yi don saboda kasancewar kar ya zama lokacin watan azumi ya shiga su kuma san cewa watan azumi ba ne wato kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su tare azumi a lokacin da ya sako kai ya rage shaura kwana biyu ko uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajul kana yasumu sawmuhu falyasum zalikal yawm kada ɗayan ku yayi tare wato ya fara yin azumin watan ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai idan mutum ya kasance ɗabi'arsa ce al'adarsa ce yana yin azumin ranar alhamis da azumin ranar wato litinin ko kuma azumin sha uku sha hudu sha biyar ga wata sai kuma wannan kwanakin sai suka faɗo a daidai wannan lokacin da ake ganin cewa wato azumi ne ya kusa to sai mutum ya azumin shi musamman dai wanda yake ranar alhamis da kuma ranar wato eh, litinin ko kuma wanda yake yin azumi ɗaya yau azumin annabi daud ya yi ɗaya yau gobe ya sha ruwa jibi ya yi ɗaya gata ya sha ruwa to in hakan ya faru to shi zai ci gaba da yin azumin shi ba matsala a kai in ba haka ba to ya zama matsala wannan yana daga cikin abubuwan da wato shi ma sabawa ne da ake yi bai kamata ba kuma ya haramta mutum ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah madaukin sarki ya mana gargadi akan saba wa manzan Allah Allah yana cewa fal yahzirul ladina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim waɗanda suke saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hirɗunsu su kuka da kansu domin saba wa manzan Allah kawai wato ba karamin masifa ba ne saboda haka bala'i zai iya samun su ko kuma Allah ya haɗa musu bala'i a nan duniya da kuma lahira muna roƙon Allah ya kare mu daga wato ainihin wannan sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato saɓani ko kuma wato abubuwan da wasu mata suke yi shine idan suka samu kansu a cikin lokacin azumi suka samu kansu ba su yi wankan janaba ba sai su ƙin azumi a wannan rana in mutuƙar alfijir ya fito suna da janaba sai su ce su ba za su yi azumi ba saboda me sai su ce saboda suna cikin janaba to wannan kuskure ne mutuƙar watan azumi ya zo ki riga kin yi niyya kuma janaba ta zo ta same ki bayan alfijir ya keto wato ta same ki kina da janaban ki alfijir ya same ki sa'annan kuma lokacin sallah yayi to wannan ba zai hana ki yin azumi ba sai ki wankanki ki sallanki kuma ki ci gaba da ki ba ki da matsala a wannan wuri um, daga cikin sabawa da mata suke yi har yanzu shine za su yi wahala su yi abinci da shauransu ya su yi abinci kamar sha biyun dare ko karfe ɗayan dare shikenan sai ta ci abincinta kawai ta kwanta ta shi ita ta yi sahur ɗinta a wannan ai baki samu ladan da ake bukata ba shi fa watan azumi kamar yadda muka faɗa tun daga farkon shi har ƙarshen shi aikin lada ne kuma aikin ladan nan sai dai mutum ya yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi sannan ya samu lada din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tazalu ummati bi khairin wato la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa aqarrus suhur al'ummata ba za ta gushe ba tana cikin alkhairi cike da alkhairi mutukar sun yi gaggawan buɗe baki kuma sun jinkirta wato sahur ɗinsu ma'ana ana so da zarar rana ta faɗi shikenan sai mutum ya samu dabino ya sa a bakin shi ya yi addu'ar da ake yi na azumi sannan ya ci sannan ana so kar mutum ya ci abinci sha biyun dare ko karfe ɗaya ko karfe biyu karfe ko karfe uku ya rage tsakanin shi da lokacin da alfijir zai fito bai wuce miƙidarin yadda zai karanta ayoyi hamsin gajerun ayoyi ba to ya yan uwa masu albarka yanzu ma lokacin nashi ya sake yin halinsa saboda haka nake ganin za mu sa labule a nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu halka ta gaba allah maɗaukin sarki ya saka muku da alkhairi allah ya sa mu sadu a cikin gidan aljanna su ma waɗanda suka ɗauki nauyin shirowa da samarin da suke daukan hotunan suke watso muku muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a gidan rahamarsa Allah ya saka musu alkhairi su kuma wanda suka ɗauki nauyi ma gaba ɗaya ita wannan cibiya da take watso muku shirye-shiryen su ma Allah ya ba su ƙarfin yi Allah kuma ya saka musu alkhairi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون